يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah muna gode ma Allah bisa ga baiwa sai da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin Sahihul Bukhari. Muna cikin littafin da ke magana akan aure daidai babukan da suke magana akan walima. wurin tashin mu na yau Imamul Buhari bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce. babu aw babun hal yarji'u idza ra'a munkaran bid da'wati Babu. shin mutum yana komawa idan ya ga wani munkar abinda shari'a ba ta yadda da shi ba a wurin walima an gayyace ka walima kana zuwa wurin sai ka ci karo da wani abin da shari'a ba ta yadda da shi ba ka samu ka dawo ka ma'ana ka juyo ka bar halartar walimar ka komo gidanka ko kasuwanka wurin aikinka ko makamancin haka mutum yana samar shi haka bayan an gaice shi walima har ya zo sannan ya ga abin da shari'a ba ta yadda da shi ba sai ya juyo ya dawo imam al-bukhari rahimahullah ta'ala bisa ga tsarin tafiyar littafinsa idan matsala tana da fuskoki ko fuska biyu wala'alla sabanin malamai sai ya yi bazi da tambaya bai yanke ba bai ce babun amun idza da a waje ba. kuma bai ce la yarjuhu ba ta da hali yar saboda haka irin nan babuka masu tahowa da sigar tambaya bai ce ana yi ba bai ce ba a yi ba abin da yasa yake yin haka nan saboda masaniya da malamai suna da sabanin fahimta a irin wannan matsala saboda haka sai ya ce babu hal ana kaza ko ba a kasu bai yanke matsayi da idan mutum ya zo walima ya ga munkar yana iya ja da baya ya ke tsayawa wurin walima to sai Imanu Buhari ya kawo akawa farko kafin ya kawo hadisi wara abnu mas'ud ibn mas'ud ya ga suratan hoto fil a cikin gidan da aka gaice shi walima fara ja'a sai ya komo wani saboda ga wanda ya zo walima ya ga munkari in ya dawo shina da sa shina da magabaci da ya koyi da shi sai dai riwayoyi sun tabbatar da ba ibn mas'udin bane abi mas'ud al-ansari uqba bin amr anan shi as-sawaba abu mas'ud wara'a haka za ka barin na ciki sai dai yake ka rubuta sawabu ka yi alama daga nan suka rubuta sawabuhu abu mas'udin al'amfari uqbatu bin amrin sha sawabu an gane amma haka mustamliyar ruwaito haka usaili haka qadisi da abdu don haka suka zo ga riwayar amma riwayar albaqi shi ya ce abu mas'udin kuma alhatib ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya ce wannan kuskuren rubutu ne marubuci ya ce ya rubuta abu mas'ud sai kuskure sai rubuta ibnu mas'ud a ilimin hadisi ne ake tabayarin wannan abu mas'ud ibnu mas'ud an samu canji ga kalimar farko abu ibnu me aka ce mai musahhaf musahhaf haza tasihibun saboda bi albayhaqi ya ruwaito shi an abi masudin uku ba ne, amri sai dai wasu malamai sun ci duk da haka yana yiwa irin wannan matsala ta taɓa faruwa ga abu masudin kuma ta taɓa faruwa ga ibnu masudin yana yiwa haka amma dai abinda malamai suka kwalaine ce suka bi a riwayar albaci abu masudin haka a riwayar bai haƙi dan ka diba sunan al za ka ga Abu Mas'udin na ba Ibn Mas'udin ba kila an fahimta ko wada Ibn Umar Ibn Umar ya gayyaci Aba Ayyuba Abu Ayyuba al-Ansari radiyallahu anhu fara'a fil bayti sitran ala al-jidari sai ga allul bi katanga da zannuwa an lullube katanga da zannuwa an laƙa ma bangaye yi haka an rure an gane faƙala ibn umar sai ibn umar ya ce galabana alihin nisa ra'ayin mata ya rinjaye mu a kai ne saboda mata su suke da ra'ayin kawa da kwalliya kwalliya haka faƙala man kuntu aksha alaihi sai shi abu ayyuba ya ce ma ibnu umar duk wanda nika ji ma tsoro falam akun akhsha alayka kai baka cikin waɗanda nake ji ma tsoro wallahi la amamu lakum ba'am wallahi ba zan ci abincin kuma na walima faraja'a sai abu ayyuba al-ansari ya dawo saboda ya ga munkar ruhe bangaye da kallaye munkar abu ne wanda shari'a ta hana mutum kan aike da bukatar sutura ya za ka rufe kila da sutura haramun faraja sai ya dawo wa idan muka dido a asa suna nuna muna sahabbai magabata a salafus salih su sukan yi mu'amala da junansu mu'amala ta gaskiya ba ɗaya daga cikinsu da ke fushi don an yi maganar gaskiya ko don aikata aikin gaskiya da irin yau wani zai gayyaci wani walima sai ya zo wani zai ya taho ne bale har ya gaya mai cewa ko loma ko cokali guda mai cika abincin walima da kila sai an samu rarrabuwar juna da fushi da ya fahimta da suka da ƙauracewa tare da muna riya mu ahlus sunna ne mabiya salafus salih mu aslah Allah ahwalana bi manhi wa karami حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم annaha ita Aisha akhbaratu ta ba Qasimu dan Muhammadu labari Qasimu dan Muhammad dan Abubakar Siddiq anna hashtarat numruqatan ta sai wani ƙyalle, wanda ake sawa ga ilalla fiya ta sawiyar a cikin ƙyallayen nan akwai hotuna hoto furori falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hoton nan kama ala dabari sai sai ne kan kowa falam ya dakul bai shiga ba fa arafat fi wajhihi au karahiyata aw al-karahiyata fa araftu Hmm. fa arabtu aisha ce sai ni gani fi wajhihi a huska annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkarahiyata kyama sai na gane cewa lalle abin da ya hana ya shiga ganin wannan rigar ilo mai hoto fa qultu ce ya rasulullah ya manzon Allah atubu ila Allah ina tuba zuwa ga Allah wa ila rasulihi kuma ina neman afuwa da yarewa ga manzo ma za a zunabtu menene laifina faƙalar rasulullah sai manzon Allah ce sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ma balu hadhihi numurka. ni ya labarin wannan hilo ƙalar Aisha radiyallahu anha tace fa qultu sai nace mai ishtaraitu halaka na saita ne donka litaka uda alaiha don ka rinka zamnawa akan wannan hilon wa tawassada a kuma ka rinka jingino da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce inna ashaba hadhihi suwar masu yin waɗannan tsorori yu'azzabuna yawmal qiyamah za a yi musu azaba ranar alkiyama wa yuqalu lahum za a ce musu a ranar alkiyama ahyu ma khalaqtum ku sa rayuwa ga abin da kuka suranta khalaqtum kuka suranta ba kuka halitta ba wa qala innal bayta allazi fihi suwar annabi yake tabbas lalle duk gidan da an da hoto la ta da hulhul mala'ika mala'iku ba su shiga gidan nan da aka wuce saboda haka hoto haramun nan to wannan hadisin Imam al ya kawo shi babin hali yarju idza ra'a munkaran fi da'wa idan mutum aka gayyace shi a walima sai ga abin da shari'a ta kyamata zai dawo a asar da ya kawo guda biyu sun nuna karara a wurin walima abin ya faru amma wannan hadisi musnad da ya kawo bai nuna wurin walima abin ya faru ko gidan annabi ne abin ya faru ya ta san madaki sai cinkai ilo da rigar ilo mai hoto sai ya tsaya bakin kowa ya shiga to abin da ya sa ba rubahi ya shi a cikin wannan babi ai wannan amun sawa'an gidan ka gaggamunkar ko wurin walima ko ina ko ko ina ne gaggamunkar munkar tunda annabi gida ne wa ɗaki ne na mata sai ya ki shiga saboda hoto to ina ga an kai ce ka wani gida wurin walima wa huwa aula kenan saboda haka a zahirin a asar da imam al-bahari kawo da kuma istinbatin wannan hadisi yana nuna kakar da maka dawo ka a lokaci guda da wasu asar da imam al-bahari bai kawo ba suna nuna kana iya tsayawa ka ci abincin sannan kuma ka wa mai walimar wa ko kahin ka ci ko bayan ka ci ji tsoron Allah ya gyara kana iya kira ne gege wane wannan abin da aka shirya ba daidai ba a ciccire shi kaga sai ya gyara amma nan su waɗannan sun yi al'inkarul amali mutu na aikace kuma mutu na aikace in za ka yi shi za ka auna wanda za ka wa dan ba kowa ka iya karɓar al'inkarul amali ba wani ma in kai mai al'inkarul amali to ka ƙara sa ya bijiri ka ƙara sa ya ƙara fantsama a cikin sa gara kai mai al'inkarun ƙauli kuma al'inkarun ƙauli din nan ne ya zama daga kai sai shi ba cikin mutane ba don kai zan da tsoron kunyatawa saboda haka a hanyar yi da sako shi sako na addini gaskiya na amma hanyar da za ka bi don iyar da shi dole sai an tace ka. don da yawa gaskiyar da gaskiya ta amma hanyar da an kabi wani yi da sakon ita kan ba gaskiya ta ba kuskuri ta da saboda ka akwai muhimmancin mai da'awa ya san gaskiya ta tatta kuma ya san zaɓin hanya ta iyar da sakon gaskiyar nan yadda za ta yi amfani don da yawa in ka tallata gaskiya ta hanyar da bata dace ba sai ta ke karbuwa wataƙila ma wanda kake tallata ma gaskiya sai ya ƙara bijirewa amma ana kulle hali idan ka ta hanya a tsariƙatul amsal to sai ya zama ko da wanda kawwa bai karɓa ba ka dai samu ladar da sako kuma ka samu ladar bin hanyar da ta dacewar wurin da sako babu qiyamil mar'ati 'ala ar-rijali fil ursi wa khidmatihim bin nafs babin tsayuwar mace cikin maza ga walima ango da kuma yi musu hidima ita da kanta bin nafsi ita da kanta in ka cire alif ka ce bi ha?' sai wa khidmatihim bi nafsiha kenan alif da lam din matsayin da yake an gane kamar فإن الجنة هي المأوى إن كتير على ذلك كتير هي مأوى وأين هي مأوى وعقبي تو بالنفس يعني دكنت حدثنا سيدنا أبي مريم حدثنا أبو غصان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال لما عرض أبو أسيد السائلي lokacin da abu kusur da sa'idi ya yi an ganci arrasa ya anisara a rusa wasu malaman lokacin yi suka ga wannan kalimar su ce ba ja arrasa sai ga matafiyi da ya sabka zango a karshe ƙarshen dare a ce arrasa ya sabka don ya huta amma shi mai an ganci kamata a ce a arasa a sa alif a arasa Eh, ai tsara urfan saboda af'ala tana nuna sayrura ma'aunin af'ala a babin tasridi yana nuna sayrota shay ila kaza kamar unzuru ila samarihi idza asmara ay tsara za samarin an gani. to haka a'rata ay tsara za urtu tsara urtan saboda haka wasu malaman lokacin suka ce a ba a shi haka amma ala kulli halin al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala ce in lafazi ya inganta a riwaya babu ruwanmu da maganan malaman lugha inda ya inganta a riwaya da annabi ya sallallahu alaihi wasallama sai shi abu usaid al-sa'idi da yayi an ganci sai gayyaci annabi wa ashabahu da sahabban annabi da annabiya sallallahu alaihi wasallama wa ashaba fama sana'a lahum ta'aman ba wanda ya musu abinci wala qarrabahu ilaihim ba wanda ya kawo musu abincin illa imra'atuhu in ba matarsa ba ummu usaidin ita ta hada abincin ta kawo musu kaga qiyamul mar'ati 'ala ar-rijali fil urdi wa khidmatihim bin nafs ballat ta jika ta maratin kwarorin dabino. fi taurin a cikin kasko min hijaratin na dutse min al tun da daddare ta cika saboda gobe za a wani mato tun da daddare ta cika da dinon cikin kasko falamma faraka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo ya kada cin abincin walima faraka min faani sallallahu alaihi wa sallam amma fasqulahu sai ta tsayo mai shi fasaqatu ta shayar da shi tuhifuhu tana ba shi tsaraba ta mai tsaraba da shi a tuffatu tsaraba a tafahu yuthifuhu yana ba shi tsaraba a tuffa tuthifuhu bi zalik ta mai tsaraba da wannan kaga cikin wannan hadisi kamar wanda Imam Buhari mu Allah ta'ala ce akwai halaccin mace ta yi hidima ga mijinta da waɗanda ya gayyato amma fa wannan idan an amince ma fitina tare da kuma kiyaye duk abin da ya ba na fitura na rufe al'aurata kamar da shari'a ta hora a cikin hadisin kuma ana fahimtar a wurin walima ana iya bambanta wani babban mutum mai girma a walima ko wani walima a bashi wani nau'in abin sha ko wani nau'in abinci wanda saura ba su ba samu ne ba saura kuma kila kowa a baya shinkawa shi a baya shinkawa da kaza matsalar kenan ba laifi ba ne don wanga abin da aka jika aka ba annabi ai ba kowa aka ba sai malamin su kenan in mutum yana da daraja yana da girma a cikin al'umma ba laifi a wurin walima a keɓance shi wurin nau'in abin sha ko abincin da ba a ba kowa ba باب النقيع والشراب الذي لا يذكر بالعرف بعد الفمي النقيع فمي والشراب ده أبيشا علم تصوب ولا صورن الذي لا يذكر والذي سامعي في العرس أو ليم الأمر أي أنا جندي وليمة العرس وحق ما يعلم جاهل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي هازم قال سمعت ناجي سهل بن سعد ان ابا حسين السائدي دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا غيك النبي لعرفه سبب وليمر انغنشي ne ai walimar urfi فكانت امرأته ما تر أبا سيد السائب تكفن شي خادمهم يتشي ميمو في الهجمة خادم يستوي فيه المذكر والمؤنث ها هو خادم هي خادم لا تقول هو خادم وهي خادمة لا يومئذ هو أن اللوكت وهي العروس وما يتشي عمليا فقالت تتشي أو قال هو يتشي a tadaruna ma an qa'at li rasulillah kun san komai ta tsima ma annabi an qa'at naqir sallallahu alaihi wa sallam an qa'at lahu tamaratin ta tsima mai wasu ƙwarorin da biyu da minan tun da daddare fi taurin a cikin kasko kayan sare sun yi zaki ruwan da ya gama can abinci sai aka ƙaro mai yasha. sha kenan a wurin walima yana da kyau a tanadi bancin abinci a tanadi dan wani abin sha haka wanda zai taimaka a kan narke abincin babul mudarati ma'an nisa'i ba da lallashin mata mata lallashin su aka sannu sannu aka lallafa da su kamar wanda ya tsoko kwaya kwaya da tsiri cikin gargada zai sai sannu sannu وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم da fadar النبي إنما المرأة kabbil إتما جك من awaza حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المراه كالضلع متشك من أوضعش ان اقمتها in kace sai ka miƙe a waza ta miƙe kyam kasar da za ka kokari a waza don ba ta miƙe ba wani listamta a ta biya idan kuma za ka amfana ka yi wani amfani da wannan a wazar istamta a ta biya sai dai ko ka amfana da a wazan nan wa fiha iwaj tana da wannan karkasa to haka ita ma mace wadda a waza ta karkatatta kuma sama ta yi karkacewa to haka ita ma mace karkatatta ce sannan kuma in ka ce za ka amfana da ita za ka ji daɗi da ita sosai da ka hankuri haka nan tare da karkatar nan duk wanda ya ce sai mace ta cika mai ɗari bisa ɗari ba gaira to lallai ko sai dai ya kare ta ba ta lankwasuwa sai dai ba to babu ya ƙare ba mu ga kalimar mudarati ba babul mudarati ma'an nisa amma wata riwaya ta zo wadda ibnu hibban da hakim sun ruwaito ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka sai ce fadariha ta ishbiha ita imamul buhari ta hasashe an gane duk da wannan riwaya ta ibnu hibban da hakim bata cika sharuɗan shigowa cikin sahih buhari ba amma dai lafazin ne yayi harare sashi a cikin tarjama babul mudarati ma'an nisa ina kalimar mudarata cikin wannan hadisi ba sai dai ka same da can cikin ibnu hibban da hakim da yace fa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa fiha iwaj fa dariha ka lallabi mata ka yi lallashin da ta ishbiha ka ji dadin rayuwa da ita amma lalle kace ba ka lallasawa komi tsaye tsaye sai ta yi ma wanda haka sau ɗari bisa ɗari babu gaira to lalle babu raka za a shiri sun da haka nan Allah ya باب الوفاة بالنساء alwasati bin nisa babin حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعدي عن زائدة عن ميسرة عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ran lahira fala yu'zi jarahu kai ya cutar da makwabci ne kaga wannan kalma bai mafi mafiya an karanta haka abin da zai zo maka farko makwabcinka na ga gida ne ga gidanka abin kuma yana da fadi da yawa makwabci ko ina na gona na wurin aiki na kasuwa eh kishiya da kishiya makwabtan juna na kan wanda ya cutar da wani ka kishiya ta cutar da kishiya ita kama ka ta cushe ta don makwabciyar ta ta wasu su bin nisa in haira ku karɓi wasici da yin alheri ga mata fa inna hunna su mata khuliqina an halicce su min bila'in daga awaza wa inna a'waja shay'in inda awaza ta shi karkarewa ka karkacewa fi ga awaza wurin da ya zama karkatacce ga awaza a alahu can sama can ta hi lankwashewa kenan mace bakinta ya yi komi bakin bakinta fa in za haka tuqimuhu idan ka ta ka miƙe awaza idan ka tahi ka miƙe awaza kasar taho za ka kare awaza kaga wannan yana nuna a luga a waza a larabci mace ta namiji ta kada ai ba da lamirin mata dan hadisin da mun ka yato al-mar'atu kabdilati in aqaftaha kasartaha wa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa fiha iwaj haka nan fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu in kabbar a waza lam yazal ba zai gushe ba a waza karkatacce fastawsu bin nisa'i khaira ku karbi wasici da yi mata alkhairi ku kyautata ma mata ku yi musu alheri ku hankure musu wannan alama ce ta cewa har in kaga karkata ga matarka to ka lallaba sannu sannu wurin miƙe karkatar nan kakkai gauci in ka yi gauci karewa za ta yi sannan kuma kakka ka karkata ga matar ka kyale ta saboda annabi ya ce wa in taraktahu ya zara a waja in ka ga karkata ka kyale to karkata nan za ta ci gaba kenan saboda ka da kaga karkata ta tsawata da gwargwadon salon tsawatawa da kake sa ran shi shi amfani to saboda haka wannan hadisi nan yana nuna lallaba abin nan ci ga mata ta hanyar ƙoƙarin karkato su da wato hikima da siyasa har a ɗora su ga abin da a tsawaba a raba su da abin da ba tsawaba ba kakkai gauci kama wanda zai kama fara to dole ya lallaba ko sannu sannu har ya kama in ka san ma fara gaba gaba to za ta gudu kenan ba za ka kama ta ba sannan kuma in ka ce lalle wai sai masu nan ta miƙe maka ɗari bisa ɗari to ka bi da abin da bai yiwuwa muhal sai dai a zauna haka nan da karkasar nan wannan kun ba mata ba dai da yawa abubuwan da muke amfani da su a rayuwarmu suna da wahala ai ga zuma zuma ba ana son ta ba to amma ana ɗebo ta babu wahala ta yi ganin zuma a gani da ƙyar ba ta cije ka ba amma kuma har yau ba a bar ganin zuma ba hau iccen da binu ka ce ɗaya da binu za ka debo ai akwai kaya sai ta soke ka kai magana ya mawa ka ta dace za ka kiwa ka za ka ka kaya to kaga abubuwa don haka suke kayan a kai ga dadin ku sai an sha wahala to haka mata haka Allah ya ɗabi'a don haka ku yi hankuri akan iyalinku ku kau da kai daga wasu ‘yan kurakuran da ba su taka kara su a karya ba, tare da tsawatawa wadda ta dace don a gyara. Haka kawai za ka bi ka huta kuma ka samu nasara. In ba haka ba ko, to shi kenan sai kai ta wahala. Allah gyara mana iyalan da sauran iyalan al'umma musulmi gaba ɗaya. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما qala kunna mun kasance nattaqil kalama wal indisada ila bisaina muna hattara da yin magana da kuma sakin fuska ko yawaita maganganu ila nisa'ina zuwa ga matanmu ala ahadin nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan me lokacin annabi sahabbai suke sauna suke hattara na yin magana da matan su ko kuma zuwa a cikin magana haibata don saunar an yanzu laƙina shay'un wata aya ta sako a kan tun daga shi annabi ya ce istawso bin ya khaira to kar ya zama mu zo wurin maganganu da matan har ya zama kila wani abu ya shiga ciki wanda muka sa a ofishin gana annabi kai ya zan wata aya ta sako a akan mu sakamakon sa a mu wannan wasitin to amma fa falamma tuwfiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka karbi rayuwar annabi wannan illa ta jaye wannan saunar ta kushe ta kallamna wan basatna sai muka rinka magana da matan mu kuma muna wato yawaita magana da saboda wancan abin da aka zulumi ya gushe dama alhukumu ya duru ma illati yi wujudan wa adama babu ku an kusakum wa ahlikum nara baden ku kare kanku da iyalanku daga wuta حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله كلكم راع وكلكم مسؤول تكلمكم makiyayi ne kuma kowanne za المسؤول عنه معلوم فالإمام شوغبا شوغبا gaba راعي ra'in makiyayi ne wa ba a tambaye shi abin da ya fi kiyo Warajulu mutum ra'in makiyayi ne ala alihi ga iyali ne Allah ya bashi kiyon iyali ne ko mas'ulu za a tambaye shi game da kiyon da Allah ya bashi haƙoƙansu da Allah ya aza shi na ciyarwa da sutura da zamantakewa mai kyawo a ashiru unna bil ma'ruf Allah zai tambaye shi ala ku saurara fa kullukum ra'in Dukkaninku mai kiyo ne wa kullukun mas'ulun kuma kowannen ku za a tambaye shi kuna kidri to wal mar'atu ra'iya mace ma makiyaya ce ala bai ta zauje haka gidan mijinta mace za a tambaye ta akan gudanar da gidan mijinta abin da shayi amana dai ta dukiya dai abinci ne da sauransu da iyali wa ya mas'ulatun za a tambaye ta za a tambaye ta wata gudanar da zamantakewa a gidan mijinta wala abdurrahim bawa makiyayi ne alama da sayidi ga dukiyar mai gida ne ko yaro ko mas'ulun kuma za a tambaye shi Ana ku saurara fa kullukum ra'in dukkanin mai kiyo ne wa kullukum mas'ulun kuma kowanne za a tambaye shi daga abin da Allah ba shi menene mutabakar hadisi da ya tarjama ku anfusakum wa ahlikum nar malamai suka ce wannan tarjama bayyana take saboda iyalin mutum da kai ne suna cikin jumlar ra'iyatu kai kanka da iyalinka ra'iyatu kan za a tambaye ka akai akan kanka ai kai kanka sannan iyalinka ma za a tambaye ka akan kuma Allah subhanahu wata'ala ya hore ka akan kare su daga wuta wace hanya za a kare su daga wuta ta hanyar dora su akan sarar da umurninsa da dora su akan kaurace ma hannun Allah subhanahu wata'ala su sarar da umurnin Allah su kaurace ma hannun ne karantar da su addinin musulunci musamman aqida karantar da su tauhidi ka karantar da su akhlaq da sauran tarbiyya wannan haƙƙin ka ne insha Allah subhanahu wata'ala ne kamata mu tsaya sai hadisin ummu zar'in fi usul al-qadim insha Allah Wasu allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk